Wasiƙar Bulus zuwa ga Filibiyawa Sura ta ɗaya Daga Bulus da Timoti bayan almasihu Yesu zuwa ga dukan tsarkaka a cikin almasihu Yesu waɗanda suke a Filibi, tare da masu kula da ikkilisiya da kuma masu hidimarta. Alheri da salama na Allah Ubanmu da na Ubangiji Yesu almasihu su tabbata a gare ku. Ina gode Allah na duk sa'ad da nake tunawa da ku. a kullum kuwa a kowace addu'a da nake muku duka da farin ciki nake yi ina godiya saboda tarayya ku da ni wajen yada bishara tun daga ranar farko har ya zuwa yanzu na tabbata shi wanda ya fara kyakkyawan aiki a gare ku zai ƙarasa shi har ya zuwa ranar yesu almasihu daidai ne kuwa a gare ni in rika tunaninku haka ku duka domin kuna a cikin zuciyata domin dukanku abokan tarayya ne da ni da alherin Allah, ta wajen ɗaure ni da aka yi, da kuma ta yin kariyar bishara da tabbatar da ita, domin Allah shi ne mashaidina a kan yadda nake begenku duka, da irin ƙaunar da almasihu Yesu yake yi. Addu'a ta ita ce, ƙaunar ku ta rika haɓaka da sani da matuƙar ganewa, domin ku zaɓi abubuwa mafifita, ku zama sahihai marasa abin zargi. har ya zuwa ranar almasihu. Kuna da cikakken sakamakon aikin adalci da yake samuwa ta wurin Yesu almasihu, wannan kuwa duk domin ɗaukakar Allah ne da yabonsa. ‘Yan uwa, ina so ku sani, al'amuran nan da suka auku a gare ni, har ma sun yi amfani wajen yaɗa bishara, har da ya zama sananne ga dukkan sojan fada da sauran jama'a cewa, ɗaurina saboda almasihu ne. har ma galibin 'yan uwa cikin Ubangiji suka ƙarfafa saboda ɗauri na, sun kuma ƙara fitowa gaba gaɗi su faɗi maganar Allah ba tare da tsoro ba. Lalle waɗansu suna wa'azin almasihu saboda hasada da husuma, amma waɗansu kam saboda kyakkyawar niyya ne. Waɗannan suna yi ne a kan ƙauna, sun sani an sa ni nan ne domin kariyar bishara. waɗancan kuwa suna shelar almasihu saboda son kai ne ba da zuciya ɗaya ba a son su su wahar da ni a cikin ɗaurina me kuma ta koyaya dai ko da gangan ko da gaske ana shelar almasihu na kuma yi farin ciki da haka I e, zan yi farin ciki kuwa domin na san duk wannan zai zama sanadin lafiyata ta wurin addu'arku da taimakon ruhu Yesu almasihu. don kuwa ina ɗoki ina kuma sa zuciya ko kaɗan ba zan kunyata ba sai dai zan yi ƙarfin hali matuƙa a yanzu kamar koyaushe a girmama almasihu a jikina ko ta wurin rayuwata ko ta wurin mutuwata domin ni a gare ni rai almasihu ne mutuwa kuwa riba ce in ya to rayuwa zan yi a cikin jiki to zan yi aiki mai amfani kenan. amma na rasa abin da zan zaɓa. Duka biyu suna jan hankali na ƙwarai, burina in ƙaura in zauna tare da almasihu, domin wannan shi ne ya fi kyau nesa, amma in wanzu a cikin jiki shi ya fi wajabta saboda ku. Na tabbata haka ne, na kuwa sani zan wanzu in zauna tare da ku duka, domin ku ci gaba, ban gaskiyarku tana sa ku yin farin ciki. ku kuma sami ƙwaƙwaran dalilin yin takama da almasihu ta wurina, saboda sake komowa ta gare ku, sai dai ku yi zaman da ya cancanci bisharar almasihu, domin ko na zo na gan ku, ko kuwa na nan, in ji labarinku cewa kun dage nufinku ɗaya, ra'ayinku ɗaya, kuna fama tare saboda ban bangaskiyar da bishara take sawa. Ba kwa kuwa jin tsoron magabtar kusan? wannan kuwa ishara ce a gare su ta hallakarsu ko kuwa ta cetonku isharar kuwa daga Allah take gama an yi muku alheri cewa ba gaskatawa da almasihu kawai za ku yi ba har ma za ku sha wuya dominsa kuna shan fama irin nawa wanda kuka gani wanda kuke ji nake sha har yanzu.